ba bismillah rahman rahim karatunmu na wancan satin a cikin risala muna magana ne akan kyautar da uba zai yi wa ɗa ya halatta ya karba ko bai halatta ya karba ba an gane ku yawwa ya ce wa man tasaddaqa ala waladihi fala ruju'a lahu wa lahu an yatasira ma wahaba li waladihi as-saghir aw al-kabir ma lam yunkah lidhalika aw yudayana aw yudayan yunka aw yudayan aw yuhdisa fil hibati hadasan duk mun karanta wannan mun fassara wal ummu tatasiru ma dama al abu hayyan um uwa za ta iya karban abin da ta ba wa ɗanta ma dan umatukar uban yana raye fa idan mata idan uba ya mutu lamta tasir ba za ta karbi abin da ta ba wa ɗan ba wala yu'u min yatimin kuma ba a karban kyauta da aka ba wa maraya wal yitumu min qibalil abi yace maraitaka dai ana yin ta ne ta bangaren uba ba ta bangaren uwa ba wanda ya rasa uba shine maraya kamar yadda muka yi bayani duka sai ya ce wa ma wa wahabahu libnihi saghiri fahiyazatuhu lahu ja'izatun anan abin da ake nufi shine malam kai ne ka ɗauki kyautar wani abu ka ba wa ɗanka ƙarami a lokacin da ka bashi bai kai ya rike wannan abin ya yi amfani da shi ba ya halatta bayan ka bashi abin ka karɓa ka rike masa har sai in ya girma ka bashi ban sani ko kun fahimce ni misali kaddara ka ba wa ɗanka mota ƙaramin ɗani zai iya tuka mota to tunda an ce in ka ba wa mutum kyautar abu ya kamata ka damƙa masa to ya halatta uba ya ba wa ɗansa kyautar wani abu kuma ya daɗa riƙe masa wannan abun har sai ya girma ya bashi to shine abin da za mu tattauna wa ma wa abahu libnihi saghiri abinda mutum ya ba wa ɗansa ɗan ƙarami kun gane ko ma'ana ma wa habahu bu ai wa ma wa habal abu abinda uba ya ba wa libini sagir ga ɗansa ƙarami zata hula hujja ja'iza ya halatta ya ajiye masa ya rike masa an gane ko yawa ko da a walawista istamarra inda al'abi ila an aflasa au mata ko da abun zai yi ta zama a gurin uban har zuwa ya talauce shi uban da ya bayar din har zuwa ya talauce misalin ya bashi mota yana cikin wadata ya ci gaba da ajiye masa mota nan har zuwa lokacin da uban kuma ya zo ya talauce ko ya mutu idan lam yaskun zalika sai dai wai idan uban bai zauna a wurin ba idan gurin zama ne mana ko iya amfani da shi iskun zalika damirin zalikan yana koma ne akan ashewul mahu au yalbisahu kada ya amfani da shi kenan ake nufi ya ajiye masa kada ya amfani da shi zalim iskun zalika au yalbisahu in kana sauban ko kuma ya sa shi idan tufafi ne kada ya sanya shi in tufafi ne ya karba ya aje a to in yana sawa kan zai kashe shi ya zama yana amfani da shi kenan amma malamai suka ce wa amma idza kana al-mawhubu daran dara sukunahu wastamarra saki sakinan li jami'iha aw aktharaha aw istamarra labisan lima wahabahu hatta hasala al-mani'u batalatil hiba suka ce idan abun da ya bayar din yayi amfani da shi kamar gida ne ya ci gaba da zama da shi riga ce ya ci gaba da sawa to wannan kyautar ta ci kawai amma in zaman da ya dan kaɗan ne kamar dan shekaru kaɗan ya zauna ko kuma dan watanni ne kaɗan bayan ya bashi sai fita daga gurin ko kuma dai kayan amfanin da shi ya amfani da shi kadan wannan babu laifi fala butulan wa inna ma yajuzu lahu ma yu'rafu bi ainihi abin da aka halatta masa din ya yi amfani da shi din ko ya rike masa shi ma ya juzu lahu abin da aka halatta masa ya rike masa waɗannan shi ne ba shi kyauta kenan abin da aka san shi bi ainihi ga abin ainihinsa an san shi kamar misalin gida ko ka ba shi bawa ko ka ba shi dabba ka ce ka ba shi bawa kaza shi nan an san shi dabba gata nan an santa ta, nan sai ka karba ka ajiye masa an gane ko kamar ka ce na baka gidana ga sifansa kaza da kaza da kaza amma abinda ba za a iya gane shi ba wannan suka ce bai halatta ba kamar misali ya ce na baka gida ɗaya daga cikin gidaje na to wanne a ciki a wanne kaga ba a sifanta shi ba na baka gida a cikin gidaje na yanzu wannan an ambata gidan gida ne kuma inda yake su kawo wani da misalin guda goma ce na ba ka ɗaya daga cikin gidaje kowa ya san gidajen ga su nan iri iri guda biyu misali wannan yana cewa misalin yana da gidaje guda goma zai iya yiwa kamar irin estate nan ne shi gidaje ne guda goma iri ɗaya ne sai ce na baka ɗaya daga cikin gidaje na shi kuma wannan fa yaya kaga wannan an yana ɗaya daga cikin goma nan kenan shikenan kowanne ya ɗauka shikenan to kuma zai iya yiwa da akwai lamba kaji kai sai ka sanya za ka yi kun fahimci wannan wannan to shine malam yake cewa wannan akan yaro kenan ko wa ammal kabiru fala tajuzu hiyazatuhu lahu amma babba babban ɗa da ka bashi fala ta juzu tuhu lahu bai halatta ka ce ka bashi kyauta kuma ka rike masa ba kalmar hiyaza din daga hauzi ne ai me hauzi ka dawo da abu wajen ka rike shi ka bawa mutum ɗanka babba abu ka ce kuma ka rike masa ka bashi gida kuma ka ce ka rike masa ka bashi mota kuma ya iya mota ya iya tuka kuma ka ce ka rike wannan bai halatta ba wala yarji ar-rajulu fi sadaqa ya gama wannan sai shiga magana kuma mutum ya yi sadaka kuma ya zo ya fasa mai hukunci mutum ya sadaka ya fasa wala yarji'u rajulu fi sadaqatihi mutum baya ba da sadaka ya ce ya fasa wala tarji'u ilaihi illa bil mirafi kuma ita sadakar ba ta iya dawowa gare ka sai dai ta hanyar gado me ake nufi kamar misali ka ba wa babanka sadakar gida da kimarsa ya kai naira miliyan biyar ko na farko dai bai halatta ka ce na kwace sadakar da na baka baya ba amma mun yi magana da ku akan cewa in kyauta ne ya halatta ka bada kyauta ka me ka karbe ta mun karanta mun tattauna da ku bukhari ma yayi babi akan wannan halaccin mutum ya bada kyauta ya karba kamar yadda ya kawo kisan Noman bin Bashir magana ba da bawa da gona da aka bayar da aka je aka gaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace ka je ka karbe kyautar ala khilaf bainal ulama ba shine abin tattaunawa mu ba to ka bawa babanka gida kimanin zai kai naira miliyan biyar misali yana nan eh, sadaka ka bashi aka ce bi halatta ka kwacewa ko to shikenan sai baban sai ya mutu kuma an zo rabon gado ya za a yi ya shiga gado ba mamaki a zo a sake raba gadon nan wannan gidan ya dawo hannunka amma eh, eh, illa shine illa an tariqil miras kenan illa bil mirafi sai dai ta hanyar gado haka kuma uba ya iya ba ɗansa ha uba ya ba da ɗansa sadaka ta, motoci misali sai ɗan ya mutu aka zo rabon gado kuma ya kasance shi ma zai ci gadon ɗan ko ba haka ba kaga zai iya dawowa hannun shi wannan bilmirafi ne ya halatta amma misalin sayar da ka ba da abu sadaka kuma ka saya ba a yi na baka sadakar mota sai wani dalili ya kawo sai ka kai ta kasuwa sai na ji ina sha'awar wannan motar to bai halatta na ba da sadakar mota in je in siye ta ba lalle sai dai in haƙura da ita in dai shari'a ne Allah sa kun gane wala ba sa an yashriba min labani ma ta sadaka bihi babu laifi mutum ya iya shan nonon dabbar da ya ba da sadakarta a ka ba da sadakar saniya ka ba da sadakar me saniya sai kuma aka zo aka tatso nononta to ya halatta ka sha ba laifi ba ne kamar saniya ko akuya wala ya shari mata saddaka shine abin da muka faɗaɗa su. bai halatta mutum ya sayi abin da ya bada sadakarsa ba bai halatta mutum ya sayi abin da ya bada sadakarsa ba ka bada sadakar wani abu kuma ka je ka saye shi ko sai da ka ka ce kai ka ga sayar mun dai kawai an gane ko yawa karbi wannan littafin a gurin wannan mutum ba da littafin tun da bacci kake yi ka ba masu karantawa na'am ban ji ba ka ba da sadakar mota ka je ka dana to wai kai ne kai <laughs> wai tun da an ce ya halatta ka sha ka sha nonon dabbar da ka ba da sadakarta kenan ya halatta ka ba da mota sadaka kuma ka ce ka baka daninta ya halatta? eh ya halatta ko? to shi me za ka ce to kai kana nufin halarci kenan lama eh, ne ai ba wani abu ne don na baka na sadakar riga bukata ta sanci da Allah ba ni aranta ko ba ka bane tunda dai ba karbanta ne gaba ɗaya ba wala shari ma saddaka bihi wal mawhubu lil iwadi to ya gama wannan kuma yan wana ya shiga hukuncin kyauta da zaka bayar ba dan Allah ba ka bayar ne to zan ce barin gyara lafazin kar a ce ba dan Allah ba abun yayi nauyi da yawa ka ba da kyauta amma dan in ka bayar ne kai ma a baka wani abu kun san wannan ya halatta ko haka kurin yanzu in naga abin nan malam zan iya zuwa in je in kai maka abin kyauta an baka mota fata na kai ma nan gaba kaɗan bani wani abu ko kuma ba ma nan gaba in ka bani in na baka motar ina jiran ni kuma in ga me ka dawo min da shi idan sun yi da wannan niyyar ne su ma matan ya halatta ai ba za a haramta musu ba bari gama kafin ka daga hannu ai ba mu gama ba wal mawhubu lil iwadi imma thabal qimata aurar dalhibata ita batun matsalan mata da suke bayarwa wannan wannan mai ake ce da shi na na biki din nan eh, gudun mawa a bisa wannan magana ta imam eh, abu zai lalkaira ne, allah ya masa rahama ba mu da ba yadda za mu yi dole sai dai mu halatta musu anan na'am na'am tun daga abin da ya faɗa nan ba maganar lada ba ne idan muka duba cewa ana ba da gudunmuwar suna ne dan lada mace tana ba da gudunmuwar gidan biki dan lada tana barawa ne dan suna kuma ta yi tsammanin ita ma a kawo mata wani abu to wannan zamu ce haramun ne bai halatta ba dan aikin Allah ba a yin sa kuma a nemi dan adam ya sa kai a ciki amma nan abin da nake so ku fahimta akwai hibatu sawabi ake ce da ita kyauta ce da ka bayar dan a sakan ka maka tun a nan duniya an gane ko ka bayar dan a sakanka maka shine ce wal mawhubu lil iwadi abinda aka bada shi kyauta lil iwadi wato dan a maka canji in ma saba alqimata aw radda hibata fa in fatat fa alaihi qimatuha kaji fa wanda aka bashi wani abu dan ya canja ya mayar in ma saba ko dai ya mayar saba din nan awaza kenan in ma saba ko dai ya mayar da abin da aka bayar din ya bada makamancinsa a a a wa in ma saba alkimata aurar da hibata ko ko mayar da kyautar irin wannan abin da aka baka tunda dai misalin ni na kama dai ka san daman dan dan ka biya ni ne to ko dai saba ni din da na kawo maka ka canja min ka bani wani abu na baka buhun shinkafa ni ma ina tsammanin ka mun sakayya shikenan kai kuma ka je ka siyo buhun fulawa sai ka kawo shine raddal kima kiman abin da ka kawo min kenan in ku kaga ba za ka iya ba to kurin ka damun da buhun shinkafa ta yi aurar da lihibata. ko ku ka juyar da kyautar eh? ma a asabal kima ai me asaban ba fa na lada bane shi na nace maka awaza in za ka ji yawwa kalmar asaba din ka ba da abu dan a maka sakayya ta duniya shine awada aurar da hibata ko kuma dai wato ya mayar da kyauta din damun ita hibatu sawabi shine mutum ya bada wani abu daga dukiyarsa dan a yi masa sakayya shine aqdu Haka suke ce هكذا سكيتي دي شمال في فيكو أقدم أقدم معاوضة بعوض majhulin ka ba da wani kulli ne za ka bayar na na kyauta amma a sakan ka maka da wani abu kai ma baka san me za a sakan ka maka ba wa hukumu hal jawazu ya halatta kuma shari'a ya halatta a shari'a a shari'a to shikenan fa in fatat to idan idan abin ya kubuce fa fa alaihi qimatuha to sai fa ka ba da kimarta ko dai ka mayar da abin da aka baka ko kuma ka ba da kima din sai ka bayar to amma wa zalika kana yura annahu arada thawaba min al-mawhubi lahu za ka yi haka din ne kamar din idan ka fahimci cewa wanda al lahu wanda aka baka wanda wanda wanda ya baka din yana neman a bashi lada ne ai mai sakayya ne to shikenan sai ka mayar masa din amma idan ka fahimci ya bayar dan Allah ne fa ba za ka mayar ba wai nan fa yana ganin fa kamar bashi ne ma fa idan mutum ya zo ya kawo maka yanzu kamar irin wanda matan suke yi dama za ta kawo maka ɗari biyar tana jira ne to kenan dole fa sai kin biya duk matar da aka yi mata haka in dai ta san an yi mata wannan ana jiran ta biya ne to sai ta biya na'am annabi ake gaya wannan manzon Allah aka gaya wa shi manzo Allah ya ai ya wuce matsayinsa ai ya wuce ba da abu yana jiran amiyar masa haka ne wala tamnun tastakfir daga annabi ne banda mu ya halatta ya halatta ka je ka bawa sarki wani abu dan ya baka wani mukami ko ya baka ta kwangila ya halatta na malam ah to jama'a za mu haramta ne ah da ba muna <laughs> na'am wannan ita ce hibatu sawabi kyauta kai barin gaya maka kyauta ya halatta ka bada kyauta wa wani ba dan Allah ba to to astaghfirullah ni ce ba dan Allah ba wato ka bashi da wata manufa eh ko kana yawwa yawwa hibatu sawabi kaga kamar yanzu kana neman yarinya a gidan nan tsakani da Allah in mun duba kyautar da ake kaiwa kana neman yarinya aure kyautar nan tafi sabilillahi ce <laughs> to amma ita ai kun yi shiru wato halal ce ko to hibatu sawabi ce mana na malam ban ji ba mutum ne kana bin sa bashi eh eh na'am na'am na gane abin da ke nufi wai mutum ne kana bin sa bashi kamar kana bin su dubu ɗari sai ka ɗauki sadaka ko zakka zakka kake so ka ce ko sadaka kamar zakka sai ka ɗauki zakka dubu ɗari sai ka kai masa kana baya sai ce da zaka lau khairan na gode Allah saka alkhairi sai ka tsaya kuma ka ce da shi to kuɗi na idan ka bashi sai da ka bashi ya shiga hannunsa sai daga baya ka tunatar da shi bashin da kake bin sa wannan ba haramun bane ya halatta amma abin da aka hana zobe kamar misalin kana kana zuwa ka ce ga wannan zakka zai karba sai ka ce a'a tsaya mana ka ai ina bin ka dubu ɗari sai ka ɗauke to ba ta yi ba ai bai shiga hannunsa ba sai ka damƙa masa ya shiga hannunsa in ya ga dama ya baka in bai ga dama ba ya raba biyu ya baka rabi na'am sabon ma'aikaci da ake kawo a ofishin gwamnati saboda wancan da ya tafi yana ba su wani abu da a kawo wani wato kun ba manta wa manta karatu kuke yi ai mun faɗa cewa duk abin da zaka ɗauka ka bada na kuɗi don a baka wani abin da baka cancance shi wannan haramun ne na ya jus ka fahimci wannan amma ni abin da nake so ku fahimta kurum ka niyyar ka ɗauki kyauta ka kai wa wani ka ji ko ma'aikaci ne shugaba ne sarki ne jagora ne kai aniyar ka kayi niyyar ka bashi wannan kyautan ne saboda ya ka maka ku riƙe fa abin da nake nufi ya ka maka ma'ana ka masa isani shi ma ya maka me ya maka wani isani wannan ya halatta amma ba wai ina nufin cewa mutum ya je ya ɗebi kuɗi ya je ya kai wa wani jami'in gwamnati saboda ya je ya ɗauko ko wata kwangila ko ya ɗauko na hakkin da ba nasa bane ya ɗauka ba wannan ba shi ake nufi ba ina fatan kana fahimta ka fahimci wannan yawwa yanzu dai kyautar dai ba da neman aure ai ita ta halatta ba wanda ma ya tambaya kanta na amma na za mu tattauna a kanta wannan wakil na kuma tasta a za shi nan a gaban ka na amma na na'am akwai to kaji kai wannan ya ce wai kiyasin da aka yi na cewa tunda an ce ya halatta idan ka ba da sadakar dabba ka sha nonanta to kuma ya halatta idan ka ba da sadakar mota ka karbi aranta shi wannan ba ya ce akwai garari shi shan nonon babu garari gaskiya tunda sha ne kawai ita kuma motar akwai garari za a iya yin hadari ko to amma na ce in yi hadarin ba shi kenan ba biya ba sai gyara mashi kayan shayi waɗin eh me damuwar ba na bai iya cewa sai an biya shi ba to amma da yake ya ce an biya shi shari'a ne ta hana ci ya ce kar ya faɗa <laughs> ku bar mu dan Allah mu ci gaba kun ga mun dade ba littafin nan ba dama matsalar fiqh kenan shi za ba na son yawan yin littafin nan sai ku ta tambaya wallahi na'am da cijo bawan Allah ba fa cewa muka ya halatta ka ba da kuɗi a baka aiki ba cewa muka ba cin hanci bane da muka yi magana kan rashawa kai ne ka zo ana neman likitoci kuma ka cancanta likita ne an maka interview ka cancanta sai aka ce ba za a baka ofan nan ba sai ka ba da dubu ɗari sai ka ɗauki dubu ɗari ka bayar ba cin hanci bane amma wanda ya karɓi wancan dubu ne ya ce ya ma sharaɗin ba zai baka ba shi ya ci haramun mun yi ta ihu akan wannan dan uwana ba ba sau ba mun yi karatun akan wannan baka nan ne baka zo ba kai ne na ƙarshe eh alama za ka yi na'am wannan zai na bashi hibatul iwat din kenan shi kenan ba abin da ya fahimta me yasa baka yi alama ba sai ka nuna alama cewa cewa sai cewa za ka yi ka san irin wannan taimako ana bayarwa ne saboda kai ma nan gaba ko naka zai tashi <laughs> Allah kuwa to wannan ke ne ce wadhalika idza kana ka ji abin da ya faɗa yace wadhalika idza kana yura annahu arada sawaba min al-mawhubi lahu wato yayi ne yana neman a dan bashi lada dangane da abin da wanda ya bada kyauta wa yukrahu an yahaba li ba'd waladihi ma lahu kullahu bai halatta ba makaruhi ne shi mai risala Allah masa rahama ya ce ya kawo da karmar karaha su ma gurin malaman fikin suka ce ta tanzihin ma amma akwai ta cewa a nan gudun haramun ne ba karaha ba ne ya ce wa yi kurahu an ƙi mutum ya bawa wani daga cikin 'ya'yansa dukiyarsa duka ba an ƙi bane haramun ne saboda manzon Allah ya ambace shi da zalunci inda kuma ya ba shi sunan fa inni la ashara la ba zai zama makarahiya ba ya ce makaruhi ne mutum ya bawa wani daga cikin 'ya'yansa dukiyarsa duka wa amma shay'un minhu amma abu kaɗan kazalika sa'ihun wannan ba laifi ya halatta sa'ihun ja'izun Fazalika sa'ihun ai fa ja'izun shi a wurinsa ba inda dan wani abu ne da zaka bayar ka ware wani danka ka bayar abun nan a wannan ba laifi to amma ya saba wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce taqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci fi auladikum cikin yayanku sannan kuma shi wannan kisan Nu'man bin Bashir manzo Allah da yazo ba cewa ya kulla waladika nahaltahu mithlahu kowane danka ka bashi kowanne ya ce annabi kowanne ya ce wala ba asa an ya tasaddaka alal alfukara ibi malihi kullihi lillah ba laifi mutum ya ɗebi dukiyarsa gaba ɗaya ya ba da sadaka ga fakirai ka mallaki naira miliyan dubu ɗari kurin wata ranar imani ya zunguro ka sai ka ce ka ba da sadakar dukiyar gaba ɗaya ga fukarau ga abubakar nan yayi magada sai ya yi haƙuri amma fa wannan ɗin in ba a lokacin rashin lafiya ba ne idan lokacin rashin lafiya ne wannan bai halatta ba kun gane wannan yawwa saboda zai zama an yi wa mugunta ne wa magada wa man wahaba hibatan falam yahuzha almawhubu lahu to mai tambaya kai mai tambaya da babban riga mai bada cewa an bada kyauta ba a karba ba wanda ya bada kyauta falam yahuzha al lahu wanda aka ba shi kyautar shine almahubulahu lahu wanda aka ba wa kyautar bai karbi kyautar ba na ba da kyautar mota wa zaidu zaidu kuma bai karbi motar ba hatta maridal wahibu har sai da mai ba da kyautar ya yi rashin lafiya na ba da kyautar mota wa zaidu zaidu bai zo ya karbi mota ba har rashin lafiya ya kama ni ni da na bada kyautar shine alwahibu wannan maradan mukawwafan rashin lafiyan da ake jiye mun tsoron na iya mutuwa a ciki au aflasa ko kuma wanda ya ba da kyautar lauce falaisa lahu hina idin kabduha. to bai halatta ya je karbi wannan kyautar ba shi zaidu da haka ana baka kyauta kamar zaka je karbe idan kuwa yana kana je ko ko da safe din ne ya baka yana baka kyautar da safe ko bayan azar sai aka kai shi asibiti ranga ranga ana ganin kayya kayya kayya to kyauta ta faɗi in dai baka je karba ba ko kuma mutum ya talauce kana ba da kyautar ka talauce eh, fa laysa lahu hina idin qabduha bai halatta a karba to ba ma kyauta ba har sadaka har sadaka duk wanda ya bada sadaka ba a zo aka karbi sadakan nan ba sai rashin lafiya ta kama wanda ya bada sadakar ko kuma talauci ya kama wanda sadaka wanda ya sadakar shikenan kai ba ma sadaka ba har hubusi da ake bayarwa hubusi kamar wakafi da ake bayarwa mutum ya je ya baya ya ce ga gidana na saboda Allah aje yi ta aikin Allah ana awa ana kaza kaza ba ku zo kuka karba ba sai aka ce alaji fa ya kare to alaji ya je karbi gidansa kurum falaisa lahu qabduha falaisa lahu hina idin to bari walau mauhubu lahu kana liwarasatihi alqiyamu fiha alal wahibi sahihi idan wanda aka bashi kyautar ya mutu magadansa wai almauhubu sai ya mutu an ba shi kyauta yanzu ya shiga wata magana idan wanda aka ba shi kyauta ya mutu kana liwarasatihi alqiyamu fiha alalwa hibi as-sahihi to shikenan waɗanda warasarsa magadan shi sai su ɗauki wannan kyauta sai su kaiwa su tsaya su kaiwa wanda ya bada kyautar nan lafiyayye su mayar mashi tunda bai karɓa ba to sai da yana magana akan hubusi wa man habbasa daran fahiya alama ja'alaha alaihi wanda ya bada habbasa hubusin gida me hubusin gida ga gida nan na bayar a rinka sauke baki saboda Allah ga gida nan na bayar a rinka sauke ɗaliban ilimi ga gida nan na bayar duk inda aka samu marasa lafiya ba su da gata a asibiti an sallame su a je a ajiye su kafin yan uwansu zo wannan duk hubusi ne to wanda ya bayar da hubusi sai ya ayyana abin da za a yi da wannan hubusin fahiya alama ha alaihi to wannan hubusin fa za a bar shi ne akan abin da ya hubusin saboda shi yayi ne dan fakirai to shikenan fakirai za a kar a zo a dauko daliban ilimi kuma yayi gidansa ne dan a sa daliban ilimi to kuma daliban ilimi za a kar a je a debo fakirai kuma sai dai in ɗalibin ilimin shi ma fakiri ne ko ba ka bane ko kuma fakirin ya zama shi ma dalibin ilimi yi ne don dalibai to bai halatta a rinka ajiye matafiya ba ya ba da gidansa hubusi saboda dalibai ya ayyana ya yi spine to shi kenan sai a ajiye gidan nan a bisa yadda mai hubusin ya bayar in hizat qabla mautihi shi ma fa hubusin in an karba kafin ya mutu in hizat wato qabla mautihi idan an karba wato kafin kafin shi mutumin wato ya mutu to sai yake cewa walau kanat hubusan ala waladihi sagir jazat hiyazatuhu lahu ila an yabluga idan mutum ya bada hubusi ga ɗansa ƙarami kun gane ala waladihi as sagir a bisa ɗansa hubusi ne ya kasance ga wani ɗanka ƙarami to ya halatta ka karɓi hubusin ka ajiye masa jazat hiyazatuhu lahu karɓa ka ajiye masa ila an ya buluga har zuwa lokacin da yaro zai balaga daman gayar hiyaza shine bulogi iya rike wa dukiyar wani za ka yi mai hiyaza ka ajiye masa shine zuwa ya balaga ko kuma a gane ya samu shirya waliyukuriha lahu waliyukuriha lahu a da haya sai a wa yaran sai a bada gidan wato haya a rinka ajiye wa yaron kudin wala ha? kada shi uban ya zauna a cikin gidan an gani yawatun da ya sanya shi hubusi ne ga yar fa in su yada ha? idan misalin uba ɗin ya ba da hubusin gidansa ga ɗan shi to kuma bai bar zama a gidan ba hatta mata har ya mutu batalat to hubusin ya ɓaci fa hubusin ya zama gado kawai an gane wannan yawwa hubusin ya zama gado ya lalace to sai ce wa inin da man hubbisat alaihi raja'at hubusan ala aqrabin nasi bil muhabbasi an ba da hubusi ga wasu mutane ko ga wani mutum dan shi hubusin ai kana iya space bayan dinsa ga wani wane ga wannan wuri na ne kai ta aiki da shi saboda Allah hubusi ne to sai mutum sai shekarunsa suka kare ya mutu to hubusin nan tunda yana amfani da shi yanzu abin zai yi intikali ya koma ga danginsa na kusa da shi abinda ake nufi an bani ni wani wuri ina amfani da shi a matsayin hubusi sai na mutu to da na mutu din nan cin moriyar hubusin nan zai tashi daga hannuna ya koma gurin 'yan uwana da dangina sai su ci gaba da amfani da wannan wuri din shine wa man wa in qarada man hubbisat alaihi raja'at hubusan ala aqrabin nasi bil muhabbasi yawmal marji'i kenan mana wannan abin da aka bayar din mutumin da aka bashi wanda aka basu ko jama'a da aka basu suna amfani da shi to a ranar da ya kare din to sai a zo a ɗauki wannan hubusi a juyar da shi zuwa gaba na kusa da shi danginsa to sai ka wata maganar da ita kuma mun dan tattauna da ita amma a cikin hadisi sai dai za ku ji sabanin abin da muka tattauna ne wa man a amara rajulan hayatahu daran wa man a amara rajulan hayatahu daran ma'ana wa man a amara daran rajulan hayatahu kenan wanda ya ba da kyautar umra kun san mun yi umra ko wanda ya bada kyauta ta umra ga gidana nan wane iya tsawon rayuwarka Shi ne wa man a amara rajulan hayata hayatahu iya tsawon rayuwarka ga gidana baka raja'at ba'da mautis sakini milkan lirabbiha raja'at da mauti sakini wannan gida da aka ba da shi kyautar umra zai koma ba zai koma hannun mai gidan asali wanda ya ba da kyautar ba da mauti wato sakini bayan mutuwar mai zama a gidan wanda aka ba shi kyautar umra din tunda an ce damu iya mutuwar ka ko ba ka bane to idan ya mutu kenan gida zai koma mallaka ne nawa na mai gida haka annabi ya faɗa hadisi mai manzo Allah ya ce cewa ya man a amara umra duk wanda man a umira umra duk wanda aka bashi kyautar umra sai ya mutu to fahiya lahu wali aqibihi har ma waɗanda suka biyo bayan shi to amma anan ku kula da shi mai risala cewa yayi ka bawa wani mutum gida shi kaɗai ka bawa kace iya tsawon rayuwarka to amma shi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in dai kyauta ka ba mutum iya tsawon rayuwar shi to dole ya shiga mm, mai gado ma ya samu ko da baka specifying kake cewa kace me kace hadda dangin shi ba to dama wannan sabanin malamai ne in ba kuma manta ba mun faɗa cewa daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi na cewa kyautar tana karewa bayan mutuwar wanda aka ba shi kyautar to to to waɗannan malikiya suna daga cikin masu wannan ra'ayi din wa kadhalika in amarahu aqibahu fanqaradu yace haka ma haka ma idan ka bashi kyauta ka kace gashi nan ka je na baka kyautar wannan gida da kai da iyalanka har zuwa tsawon rayuwarku ya ce to wa kadhalika in a a'marahu aqibahu in ka ba da kyautar har da danginsa ko masu biyo bayan shi kenan fanqaradu sai suka kare su ɗin dangin nasa ma sai su kare dan zai iya yiwa ka bani kyauta ko na ci moriya na biyu eh, eh, eh, akibata na bayana su ma suka zo din suka kare ga gidan yana nan to ya za a yi shikenan suka ce kyauta sai ta koma gurin wa mai gida to amma wannan ya saba wa ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace bi khilafil hubusi amma banda hubusi shi hubusi in an bayar da shi fa inna la yarji'u ba'da al mautil al muhabbasi alaihi al muhabbasi alaihi milkan ba a baya baya komawa li rabbihi wannan ko da ya mutu za a yi ta amfani da shi danginsu za su yi ta su ma sun mutu danginsu su ma sun mutu danginsu ma'ana hubusi ya sha bamban da kyautar umra kenan fa in matal mu'miru yawma idin to to idan wanda ya bada kyautar umra din shi ma ya mutu ba ba an ce a dawo masa da shi ba to idan lokacin shi ma ya mutu fa kanat yau yawma mautihi milkan to wannan gida din dai zai zamanto na magadansa ne amma ranar da ya mutu din sai a duba su waye suka ci gadansa za su ci gadansa a ranar to sai a mai da kyautar wannan kyauta ta umra din ta dawo hannun su. ina fata ana fahimta wa man mata min ahalil hubusi fa nasibuhu ala man baqiya wanda ya mutu cikin waɗanda aka ba wa hubusi to rabansa fa rabansa yana za a ba wa wanda suka saura ne a bayan shi an gane ko fa nasibuhu ala man baqiya kai afwan za a ba bada rabansa ga sauran wanda suke tarayya akan hubusi din kamar misalin mumu mumu goma aka ba mu hubusi ko mu goma ne aka ba mu hurusi to sai dai daga cikin mu sai ya mutu to rabon rabona din rabun ɗaya daga cikin nan sai sauran mutum taron sai su ci gaba da amfani da shi sai su ci gaba da amfani da shi wani mata min alil hubusi fa nasibuhu ala man baqiya wato rabansa zai kasance ga waɗanda suka saura din kuma za su yi tarayya ko da ke ba ga wanda mambakiya ba wanda suka saura na abokanansa zai zama ba gaskiya Mambakiya mana ma'ana ba a da mautihi zai zama saboda shi ne zai dace da karatun da farko tunda mun ce idan mutum ya mutu ai yan uwansa ne za su ci gaba da cin moriyar hubusin sa ko ba haka muka faɗa ba da haka alamun baqiya dinnan zai zama ga waɗanda suka saura cikin sa yayansa kuma a nan gurin wata fa'ida shine su waɗanda suka saura ɗin a bayansa da maza da mata duk daidaituwa suke in dai akan hubusi ne to ba a cewa na namiji ya na mata yawa in dai akan hubusi ne babu lidzakari mislu hadzul unsayni babu duk za su yi sharikuna ne fi fi fi fi fil fil istifadati yawwa wa yusaru ويؤثر في الحبس أهل bisukuna Wal والغلة sannan idan an zo ba da hubusi abinda ake fifita shine yi usaru wa yi na ala yauwa idan an zo magana hubusi to sai a nemi waɗanda suka fi cancanta suka fi bukata da wanda za su fi cin moriya da amfani da wannan shine galla sai a basu ba wai kawai a ji a ɗauki hubusi a ba waɗanda ba su da bukata ba abin da ake nufi wajibi ne ga shugabanni jagorori masu raba hubusi kamar wannan alhubus gairar mu'ayyan kenan kamar wani ya ce ga gida na na ba da shi hubusi ga gonaki na na ba da su hubusi to a nan gurin idan an zo ana fifita ahalul hajati wal ghallati mafiya tsananin bukata da kuma wanda za su fi amfani da wurin kada a zo a ɗauki gidajen a zo a bada su ga masu kuɗi masu hali suna da gidaje a samu fukarawa a basu kun fahimci wannan yawa alhajjati bisukuna kenan ya ce wa man sakana fala ya khuruju li ghairihi duk wanda ya riga ya shiga gidan hubusi ya zauna kuma ba a fitar da shi a ce ka fitar a shigar da wani a ina ce bukata ta shigar da shi to don me yasa za a fitar da shi a sa wani ba a yin wannan wa man sakana fala ya khuruju li ghairihi baya fita dan wani ya shiga illa an yakuna fi asli al-hubusi shartun sai dai in a asalin hubusin da aka bayar wanda ya bada hubusin yayi sharadi ya ce me kaza me kaza za a bawa to sai aka gane ga wanda ya fi cancanta a waje bai samu shiga gidan ba misali in gida ne to sai a ce kai na ciki ka fito dan a ba wannan dan me hubusi yayi sharadin me kaza me kaza me kaza ne za a bayar ina fata kamar misali wanda ya bada hubusin ya ce jama'a ga gidana nan iya fadin unguwan nan gidaje ne amma abin da na ce a ɗauki gidajen nan a bawa ɗaliban ilimi musamman masu mata sai aka je aka zuba ɗaliban ilimi marasa mata sai ga ɗaliban ilimi daga baya masu mata sun zo rabe-rabe da 'ya'yansu da jikoki kuma su ma ilimi ne to kuma ku ɗaliban ilimi ne amma ba mata to me shi hubusi ya sa sharaɗin wanda za su zauna masa a gidansa su ne mai tullabul ilmi masu mata to a nan gurin sai a fitar da man sakana sai a shigar da mallam ya tsoni kun gane wannan to sai ku ɗora wannan sharaɗin shine illa an ya kuna fi asalin hubusi sharɗin fayamdi sai a zartar da shi wala ba'ul hubusu ku ya kuri dan tila muku yau kam wala ba'ul hubusu ba a sayar da hubusi ai kuna muraja ko ko ba kama ne wala yuba'ul hubusu ba a sayar da hubusi wurin da aka bashi bayar da shi kamar wakafi a zo a sayar da shi yanzu kamar nan Usman bin Afani wuri ne na wakafi wanda ya ba da shi wakafi ne ya ce ga al'ummar musulmi ahlus sunna a <laughs> to ai kada wannan wazifa yazo ya ce shi ma za sani <laughs> wanda mu faɗa saboda mutuwa ko za a je a kaset <laughs> wani a nan gurin kowane malami ne kowane shugaba ne bai isa ya zo sai da wurin nan na usman bin affan ba har abada ba yadda za a sai da shi saboda hubusi ne wakafi ne kun fahimci wannan yawwa wa in khariba ko da wurin ya rushe gaba daya ya tsufa shine wa in khariba ai sara kharaban kenan bihai bihaisu la yuntafa'u bihi ko da ma lam ji audatuhu ba a tsammanin dawowar sai ci gaba da rayuwa wurin ba a sayar ba tun da dai mai wurin ya ba da shi ba don a sayar ba ne ba fa shi kadai ba har gefe filayen gefe gefen shi inda na wurin ne duk abin da ya shafi wurin da aka ba da shi ba sai ba a sai da shi amma mai muktasar khalil Allah masara ma ya keɓance ce zai iya yiwa kamar misalin in ana so a canja wurin ne kamar bukata ta sa watakila an ba da shi masallaci ne na juma'a kuma ya zamanto ya yi matsi ga wani wuri kuma da aka samu ana so za a canja nan din ya yi matsi ko ya shiga lungu ga wani fili kuma a kusa da shi babba ne ya fi fakin titi to kuma bai sai a samu wancan ba dole sai an sai da wannan sannan a samu wancan to ya ce in aka sayar da shi mai kutasar in aka sayar da shi to sai dai a ɗauki wannan daidai kuɗin kun fahimci wannan sai a je a kai shi a can sai a yi wannan aikin da ake yi a nan gudu sai a yi wannan amma wai a ce an sai da shi an yi wani abu da kuɗin la ya juzu la ya juzu la ya juzu kun fahimci wannan to sai yake cewa um, wayu ba'ul farasul alhubusu ya kalabu wa yi ba'ul farasul hubusu ya kalabu dokin da aka ba da shi hubusi sai wani ciwo ya same shi kalmar ya kalabu dinnan wani ciwo ne da yake samun dawaki ciwo irin na hauka sai ya haukace dokin to ya za a yi da shi kwaje kwaje shi ta cizon mutane wa yi ba'ul farasu alhubusu ya kalabu doki da aka ba da shi na hubusi sai ciwo ya same shi irin na hauka to ya halatta a sayar da shi kaga ashe an fara rage karfin hubusin da aka ce ba a sayarwa wa yuj'alu samanuhu fi mithlihi amma fa kudin doki mahaukacin dokin sai a je a siyo lafiyayyen doki da shi au yu'anu bihi fihi yu'anu bihi fihi ko kuma a yi amfani da kudin shi mahaukacin dokin misali sai a hado da wani kudin misali watakila sa bai zai kai a sayi wani ba to sai a hada da sa a je a sayo wani shine yu'anu bihi ai taimakekeniya kenan ai joint a hada yu'anu bihi fihi kenan waqtulifa malam mai risala ya ce an yi sabani fil mu'awadati bir rabi'i al kharibi bi rabi'in ghairi kharibin waqtulifa an yi sabani fil mu'awadati bir rabi'i canji akan wato arraba arraba din nan da shine dai hubus din sai ka ce waqtulifa fil mu'awadati bil hubus kenan bil rabi'i fil mu'awadati bil rabi'i ay fil mu'awadati bil hubus shin za a iya yin exchange muna da wani wuri lalataccen wuri shine arrabi'il kharib wuri hubusi aka ba da shi amma ya mutu ya rushe ya zama kufai sannan za mu iya canjawa bi rabi'in ghairi kharibin mu ba da wannan wurin a bamu wuri rayayye wanda ba rusashe ba malamai sun yi saɓani akan wannan to malamai sun ce ya halatta inda za a canja din ba tare da an canja manufar da arrabi'il kharibin aka yi shi don shi ba to ba laifi ba ne don an canja an gane ko yawwa to sai ce warrahanu ja'izun nan kuma sai mu tsaya nan ko in kuna muraja'a ba wani wahala yawan karantawa zai samu gane